أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم وإنا مسلمي مزاد ماتا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمجيب أبونا زنشي akan ababen da suke bata azumin mutum mun kai lamari na biyu da ke ba ta azumi shine nasabta karya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ma'aikinsa da khalifofin nan na ma'aikinsa salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in muka ce wannan karya da mutum zai na nasabta shi zuwa ga eh, Allah da ma'aikinsa da khalifofinsa sawa'an da harshensa ya fadi ko ya rubuta ne ko ya yi nuni ne aka fahimci wani abu a cikin wannan nuninsa wannan abin kuwa karya ne zuwa ga Allah ya nasabta karya ne zuwa ga Allah ko ma'aiki ko dai cikin khalifofin ma'aiki sa'an nan hali na biyu a wannan karya sawa'an wannan karya shi da kansa ya wannan karyan ko wani ya wannan karyan shi ma me yake fadan wannan karyan kuma ya yadda da wannan karyan yake fada babu bambanci sa'an nan wannan karyan sawa'an labari yake bayewa a kan wannan karyan ko tambaya ake mai aka masa yake ba da jawabi yani ne, khabar ne ko insha'i ne ba babu bambanci akan wannan sa'an nan wannan zai wannan karyan ko zai nasabta karya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ma'aikinsa ko dai cikin khalifofin ma'aikinsa eh, wani ne ya yi faɗi wannan magana a kan karya amma she zamana yana nakalta wannan magana to wannan babu laifi amma idan ya zama na mai yana da mai yakini akan wannan abin to nan ne akwai laifi amma kawai wani ya yi magana ya nasabta karya zuwa ga Allah ko ma'aikin Allah, sai kai kawai naka ne mai kana nakalta wannan maganan da yi, ba da mai kana da yakini da abin da ya fada ba. Masalan, kan mutum ka zamna kan mimbari ka ce, la'ibat hashim bil mulki fala khabar ja wala wahyun nazal. Wannan maganan Yazidi dan Mu'awiya ne, lokacin da aka zo da kan nan na jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya gansu cikin wannan hali yana alfahari yake cewa wai banu hashim sun yi wasanni da mai sarauta ba wani labarin da ya zo ba wani wahayin da mai ya sauka kaga wannan yana karyatar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da ya zo ya ce muna Allah ne ya aiko sa kai naka ne mai kana nakalta wannan magana ne kawai to wannan ba nasabta karya ba ne zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na'am yazid shike ke nasabta karya zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan abin da ya danganci nasabta karya zuwa ga Allah da ma'aikinsa da khalifofinsa kenan Sa'annan cikin ababen da suke bata azumi na uku shine mutum ya sa a kansa duka a cikin ruwa alhali yana ya alhali yana azumi mutum da ke azumi idan ya sa kansa duka akan ganganci a cikin ruwa to azuminsa ya bata amma akwai su halaye da za mu ambata abin da ya danganci wannan abin da ke bata azumi na uku idan mutum ya aikata shi azuminsa bai bata ba mutum ya sa kansa duka a cikin ruwa a kan azuminsa bai bata ba ko rabin kansa ya sa a cikin ruwa ba dukkan kansa ba ko ya sa rabi daga baya kuma ya sa rabi wato bai sa dukkan kansa a cikin ruwa gaba da ba sa'an nan hali na hudu shi ne ba da mai son ransa ne ya sa kansa ba an tilasta shi ne aka kama kansa aka sa a cikin ruwa wannan kuma azuminsa bai bata ba sa'an nan bayan haka idan mutum ya yi shakka cewa dukkan kansa ya shiga cikin ruwa ko dukkan kansa bai shiga cikin ruwa ba shi ma azuminsa bai bata ba idan mutum yana cikin halin nan na azumin watan Ramadan, idan yana son ya yi wanka ta janaba, idan yana azumi sai ya sa dukkan jikinsa a cikin ruwa, hadda kansa duka ya sa a cikin ruwa, to azuminsa ya bata. Allahumma, azuminsa ya bata kuma wankansa bai inganta ba. Allahumma sai dai lokacin da yake cikin ruwan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya san ya yi laifi saboda mai azumi bai kamata ya sa kansa duka a cikin ruwa ba. Lokacin da zai fito sai ya yi niyya kamar yadda muka bayyana wannan wanka na irtimasi muka bayyana shi lokacin da muka yi zance a kan wankan janaba. Izan ya tuba lokacin da zai fito sai yi niyya wanka na janaba to wankansa ya inganta amma azuminsa dai ya bata bayan haka ɗaya cikin abin da ke bata azumi shine mutum ya yi amai dukkan lokacin da mai azumi ya yi amai kan ganganci ko da wannan amai da ya yi sababinsa sababi ne na ciwo yani bai da lafiya ne ya yi wannan amai amma kan gangace azuminsa ya bata idan kuwa mai azumi eh, ba da zabinsa ba ko ya manta cewa yana azumi sai ya yi amai to azuminsa bai bata ba yani mutum ne yana azumi yana zamne amai ya taso masa ba kan ganganci ba ko a ya manta yana azumi sai ya amai to azuminsa bai bata ba sannan bayan haka abin da ke bata azumi shine istimna'i idan mutum da ke azumi ya aikata wannan aiki shine mai mutum ya zamna yana wasa da farajinsa a zakarinsa halmani ya fito to wannan aikin yana bata azumi Izan kuwa mani ya fito da mutum alhali yana azumi ba da ganganci ba masalan yana cikin bacci ne da rana sai mani ya fito masa to azuminsa bai bata ba sa'an nan cikin ababen da suke bata azumi shine mutum ya saura akan janaba har zuwa kiran sallan asubayi. idan mutum da yake cikin hali na janaba ya saura kan wannan janaban hal aka yi kiran sallan asubayi bai yi wanka ba alhali eh, wazifansa ne in ma ya yi wanka ko ya yi taimama shi ne bai wankan ba kuma bai yi taimaman ba hal aka yi kiran sallan asubayi to babu shakka a cikin bayanin da za mu yi a yanzu a cikin wasu halaye eh, azuminsa ya bata shi ne mai na farko idan akan ganganci mutum bai wanka ba hal aka yi kiran sallan asubahi idan wazifansa shine wanka ko bai yi taimama ba idan wazifansa shine taimama idan ya zama wannan azumin azumi ne na watan nan na ramadan ko biyan bashin azumin watan Ramadan, to azuminsa ya bata. Amma izan sauran azumi ne, masalan azumin nafila azuminsa bai bata ba. Idan mutum da yake cikin hali na janaba a cikin watan Ramadan sai bai yi wanka ba ko bai yi taimama ba idan wazifansa wanka ne ko taimama amma akan mantuwa bayan kwana daya ko bayan kwanuka sai ya tuna cewa a wato rana kaza ya kasance yana cikin hali na janaba da daddare bai wanka ba hal aka yi kiran sallan asubahi sai ya tuna to wajibi ne wannan ranan ya rinka wannan ranan waton ya biya azumin wannan rana idan mutum da ke azumi eh, shi ya samu kansa a cikin hali na janaba amma wannan janaban ya faru da shi ne cikin bacci bacci yake yi ya samu kansa a cikin wannan hali to ba wajibi ba ne ya tashi Eh, gaba da ya je wanka ko ya yi taimama ani mutum da rana yana bacci a cikin watan ramadan sai ya yi mafarki mani ya fito masa to ba wajibi ba ne ya tashi ya je ya yi wanka kuma azuminsa ya inganta azuminsa bai bata ba mutum da yake cikin hali na janaba a cikin darad nan na watan ramadana idan ya sani cewa gabanin kiran sallan asubayi bai tashi ya yi wanka bai tashi ya yi wanka to wannan mutum wajibi ne kada ya yi bacci yani ya yi wanka tukun ya yi bacci izan bai wankan ba ya bacci kuma ya faru cewa bai tashi ba hal aka yi kiran sallan asubahi to azuminsa wannan rana ya bata haka cikin abin da ke bata azumi shine ‘yar uwa mace ta saura bayan al'adanta ya yanke ta saura a kan mai janaba shine ta saura bata wanka hal a kiran sallah sawa'an wannan al'adar nata haidi ne ko nifasi ne cikin watan ramadan kafin a kiran sallah sai jinin uwa mace ya yanke a kan ganganci ba ta yi wanka ba hal aka yi kiran sallan asubahi izan wazifanta shine wanka ko ba ruwa wazifanta shine taimama ba ta yi wanka ba kuma ba ta yi taimama ba to azuminta na wannan ranan ya bata sai ta rinka wannan azumin idan mace kuma tana cikin al'ada ne ko hali ne na istihada kuma wannan istihada mu yi bayaninsa lokacin da muke bayanin eh, wankan janaba mu yi bayani wurin mun fada da magana akan hali na istihada Izan ta yi aiki da wazifanta to azuminta ya inganta amma izan ba ta yi aiki da wazifanta ba kamar yadda muka yi bayani in ne kamata ta yi wanka sai ba ta yi wanka ba to azuminta bai inganta ba sa'an nan abin da ke ba ta azumi kamar yadda muka yi bayani shine mutum ya sa magani ko abin da ake ce masa a maftan bayan garinsa sawa'an wannan aiki da ya yi ya yi sa ne saboda jinya baya da lafiya ne jikinsa ya yi zafi aka ce ya yi wannan abin to azuminsa ya bata akwai abin da yau muke ce mai shiyef shi ma ake sawa a duburan mutum mutum ke sawa a duburansa saboda idan samu eh, sanyi saboda wasu wannan suke fama da basir suna sa wannan don samu don sakina to idan mutum ya sa wannan saboda shi ba ruwa ba ne asalinsa to ba laifi wannan baya ba ta azumi abinda za mu yi zance a kan mu ba da hukunci dinkilallen hukunci shine dukkan abin da muka yi zance kai cewa suna ba ta azumi guda tara idan mutum ka yi sukan ganganci to azumin mutum ya bata idan kuwa baka yi su ba kan ganganci azumin mutum bai bata ba kan mantuwa da ire-irensu sai dai mutum da zai saura a kan janaba to wannan an kan ganganci ne ko ba kan ganganci ba ne eh, azumin mutum ya bata za mu yi zance Eh, abin da ya danganci ko ba lokaci insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance a kan ababen da yake makuruhi a cikin azumi bayan haka mu shiga zance a kan biyan eh, azumi da kafara da ake yi idan mutum ya sha azumi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh